وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa bisa gaba baiwa ce da ya ba mu ikon sake haɗuwa dai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin sahihul bukhari muna ɓangaren abin da ya shahi aure matashiyar mu ta yau littafi mai bayani game da hukunce-hukuncen saki imam bukhari rahimahullah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim talaq da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin da zai yi bayani game da hukunce-hukuncen saki Ƙaunullahi ta'ala wata nusha wa ƙaunin ta'ala da kuma fassarar cewar Allah maɗaukakin sarki ya ayyu annabiyu ya kai annabi idza nisaa idan kai da al'ummar ka za ku saki mata fatalliquhunna ku sake su li lokacin lokacin tsarkinsu wa ahsul idda kuma ku kididdige Ka to saboda kalmar wa ahsu imam al-bahari sai ya fassara ta ce ahsaynahu ay hafiznahu wa adadnahu mun kididdige abu ai ma'ana mun tsare shi mun lisafce shi wasu malamai suka ce annabi ake nuni Allah ya yi magana da shi da lamirin jami za idza tumin nisa in za ku saki mata ku su annabi kamar yadda za ka ce ma wanda kake girmamawa a gaishe ku alhali shi kaɗai yake wa talaqu sunnati abinda asakin sunna an yi ha tsahiran ya saki mace a cikin tsarki ba ta haila min ghairi jima'in kuma ba tare da saduwa ba a cikin wannan tsarkin nata ma'ana ta yi haiba ta yi tsarki bai sadu da ita ba to saki ya kama sai ya saki ta to shine sakin sunna kenan idan mutum saki matarsa tana haila ba sakin sunna ba ne ya yi sakin bidi'a haka bayan ta ƙara haila amma ya sadu da ita kuma sai ya sake ta to shi ma ba sakin sunna bane sakin bid'a wa yushhidu shahidaini ya she ta shaidu biyu in za ka yi saki ka kawo shaidu guda biyu haka in za a yi riji'a kuma a sa shaidu guda biyu malamai sun tattauna akan matsalar saki hukunci ne dangane da ahkamu shara alhamsa abin da shahi zama abu haramu ko karahiya ko wajibi ko mustahabbi ko malamai suka ce saki yana da irin waɗannan matsayin guda biyar saki yana iya zama haramu kamar wanda ya saki a cikin haila ko bayan tsarkin da ya take mace na biyu saki yana iya zama makaroni kamar mutum ya saki mace babu yi babu la ma'ana ba wani mafari min gairi ma ba sakin wauta sakin kasawa kuma saki ya kai zama halal in an samu wata tangarta ga sha'anin mace misali kila al'amarinta ya buwaya zamantakewa ta ta barkace ɗabi'o'in ta sun munana al'amari ya kai ya inda ya kai to wannan ya halatta sai mutum ya yi saki kuma saki yakan iya zama mustahabbi amma so a yi shi sadda ya zama mace ta zama barkatatta game da sha'anin addini tana ko oho da addini akwai tangarɗa ga al'amarin addininta to wannan amma so mutum ya rabu da ita kuma saki yana iya zama ma wajibi wajibi kamar wanda ya ilahi idan ajalin ilahi ya kare za a umarce shi koma ko ya sake ta to ko ya sake ta nan dole na in bai koma ba wajibi na ma ya sake ta in ba zai koma ba ko kuma sadda sabani ya yi ƙauri ya tsananta tsakanin miji da mata har ya kai ga marhala ko mataki na faba'afu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi to wannan lokacin da aka sa wannan masu hukuncin idan suka ga cewa lalle zamantakewa nan su ba za ta yi ba to wannan sakin yana iya zama wajibi matsawar cutar da a tsakanin su ba za ta gushe ba sai da saki to ya zama wajibi kenan saki a kowanne lokacin kenan saki yana iya karbar ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen shari'a guda biyar haramci ko karhanci ko halacci ko mustahabbanci ko ma wajabci حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه شيء عبد الله بن عمر طلق امرأته يا زكي ما ترسى وهي هائض تنا هيلا ala ahdi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فسأل عمر بن الخطاب رسول الله في عمر بن الخطاب يتنبئي منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك جمد حكمت ونن سكت يعني عن حكم ذلك الطلاق فقال رسول الله sai manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam murhu ka umurce shi falyuraji'ha ya mayar da ita thumma liyumsikha sannan ya rike ta a wuri ne hatta tathura sai ta tsarkaka daga wannan hailar da ya sake ta a cikinta thumma ta'iba sannan ta sake haila ta biyu kenan bayan waccan wadda an ka cikin ta wata hailar daban sun matattuhura sannan ta samu tsarki daga wannan haibar to sun sannan in sha'a amsaka in ya so ya ci gaba da riƙe ta ba bayan tsarkakuwarta daga haila ta biyu wa in sha'a kuma in ya so rabuwa da ita tsallaka sai ya saki amma wa ƙabla an ya matsa kahin ya samu da ita bayan wannan tsarki fatilkal iddatu wannan shine tsarki allati amara Allah an su lahan nisa wanda Allah ya umarci a saki mata a cikin wannan tsarkin ba a haila kuma ba a yi jima'i ba bayan tsarki babun إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق في إمام البخاري كل باب لترجمة دا إن أنكر أنت وانشان حديث هنا يوا وأن أنت بشرو مكة تو شيء ده سكما تاتي كان هايبا تو هاي سكين بدال كما أنت وكل بدعة ضلالة فينزل كنا سكين نيزما ضلال ba a lisaftawa da shi babu ma sakin tun da bid'a ne ko ko a za a ɗauke shi saki ɗaya duk da ya yi shi a haramci Su sai imam buhari ya huta sheka ya kulla maka babu-babi da wannan tarjamar da tambayar da tana iya bijiro maka idza tulliqat al idan aka saki mai haila ta'attadu bi zalika talaq tana lisafta wannan saki ana daukar wannan saki saki wata nusa yu'taddu wata nusa yu'taddu bi zalika talaq wata nusa tu'taddu bi zalika talaq wata nusa ta'taddu bi zalika talaq حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر أنس بن سيرين yace naji Umar da ibn Umar Abdullahi ibn Umar qala yace طلق ابن عمر امرأته ya saki matarsa shi kansa Umar Ibn Umar kenan zai ya ji Ibn Umar ya ce Ibn Umar ya saki matarsa ma'ana kamar ya ce na ji Ibn Umar yana cewa na saki matata wahya haidun tana mai haiba فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم sai Umar ɗan Hassabi mahaifin Abdullahi bin Umar sai ya faɗi wannan abin da yake faruwa ko ya faru a wurin annabi sallallahu alaihi wa wa sallam. Annabi ya gaya ma annabi cewa ɗansa Abdullahi bin Umar ya saki matarsa kuma tana haiba. Fakala liwara jirya ta daga ce mayar da ita li yuraji'ha ya mayar da ita lamul amri li yunfiq qultu nace to sabu to ana lisaftawa da wannan sakin in ji in ji Anas bin Sirin ƙala sai ce mini fama shiru sai zan must mai ma'ana uskutce ta haɗu da fa fa tafiyar fa must yani faskut shiru don akwai ma shiru wata ke ismu fi ilu amrinci ba fi ili amrinci ba amma ismu fi ilu amrinci ko kuma ma ce istifhamiya fama tosaimi tosaimi ne ne in ba a nisawa da ita sai ita ma ta istifhamiya ta tambaya ma mi tosaimi ne ne to sai ta da ha'u sakti fama ko mm-hmm. kamar wada sauran haruffa suna iya haɗuwa da ha'u sakti kamar irin man من كويس وإلى رجلين لم يتنظف بعد من أنا إجامنا من بالباب كان إجامنا بالباب كتابة هذا التكتير منا معنى ولينا maimakon man kawai sai a sa haɓu sakta a yi wakati a kai ne ce mara to duk irin su haɓu sakta na isa cikin su ala kulli halin in an ɗauka ma ce mai ma'ana uskut fama shiru ma'ana kenan shigar wannan magana ta ta ana ai ma dole a lisawa ko kuma fama to sai mi ni kaka zini in ba a ne ta ma'ana dai ana lisawa da wa an kata da an yi wani musafini jibairin an ibn umara qala murhu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka hore shi fa yurajirha shi mai shita ce nace ta sabu za a litafta da wannan sakin da aka yi a cikin haiba qala yace a ra'aita ka bani labari in a ajaza in ya riga ya kasa hankuri wata hamaka ya riga ya yi wautar saki sai a gidan. وقال أبو معمر أبو معمر يتي حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال أصبت علي بتطليقة ابن عمر ده كان سيتي أكلي تبتامن ونن سكن سكي ودا to kaga har yanzu ya ce aka lisafta mai bai wanda wanda lisafta mai ba wa ya lisafta mai al-galibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai tunda shi Umar ai bai bada fatawa ba da abin yawa zuwa ya tambayi Annabi saboda haka wannan mas'ala matsala ce mai sabani kwarai a wurin malam amma Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ya karkata zuwa ga bangaren sabanin na cewa saki da haila yana tabbata a matsayin saki guda wanda kuma wannan zance shine mafi ƙarfi mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai Allah shi musu rahama saboda haka a Sheikh Muhammad Salih bin Al-Utsaimin da zo a cikin sharhin Muwadda Malik a daidai wannan hadisin sai da shari shahi 26 da 26 kan hadisin da kawai yana sharha sai dai kawo duk masu ra'ayin babu sakin bid'a na bai kullu ba da kuma hujjojinsu sannan kuma ya kawo maganganun malaman da suke cewa akwai sakin da kuma hujjojinsu sannan ƙarshe ya ba da bayanin wanda ya rinja akwai sakin nan ko bin alai bisa tsalika annabi ya litsawa da shi haka abu malikin kamal bin sayi shi ma a cikin sayo bikin suna ya kawo irin nashi tun daga shahi ɗari uku da uku har zuwa shahi ɗari uku da ishirin da tara duk bayanin ya kai a ƙarshe dai abinda imamul buhari ya karkata zuwa gare shi na cewa lalle dai wannan sakin ya tabbata shi ma haka yadda ya kai yi kuma wannan shi an raji daga cikin maganganun malamai duk da akwai sabani mai yawa da maganganu masu yawa game da wannan matsala wanda ka sai ya ga maganganun gaba ɗaya sai ya leƙa wa'annan wuraren da shari'a mu wadda malik da ibn usaymin rahimahullah da kuma sahihu fiqh sunna na abu malikin rahimahullah babu man tsallaka wa hal yuwajihu ar الرجل امرأته بالطلاق badan wanda ya yi saki shin mutum na fuskantar matarsa da saki dacewa ya gaba da gaba ga ka ga ka ce na sake ki ko ka ba ta takarda ko ko kamata ya ka aika mata da sako ba gaba da gaba ba shine wa hal yuwajihu ar-rajulu imra'atahu bi talaq shin ya kamata a ce mutum ya fuskanci matarsa da saki gaba da gaba muwajahatan ko kuwa kamata ya zama ya tura mata sako ba gaba da gaba ba حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه Auza'i ya ce na tambayi zuhuri daga cikin matan annabi wace ce ta mai Allah tsari da gare shi tace mai a'udhu billahi minka qala akhbarani urwatu zuhri yace urwa ya bani labari an aisha daga aisha radiyallahu anha annabnat al-jawni ya al-jawni ana ce mata jawniya jawniya saboda ita ilatul jawni ce za mu ji nan gaba menene sunanta lamma udkhilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kaita ta wurin manzon Allah tana amarya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadana minha ya kusance ta qalat sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman Allah tsari daga gare ka fa qala laha sai annabi ya ce mata laqad ubti bi azimin ke ko nemi tsari da mai girma shine Allah. Ilhaƙi bi ahliki ki koma gidanku. Ƙara Abu Abdullah, Abu Abdullah ya ce imamul Buhari kenan rawar hajjaju ibn abi mani'in an jaddi da kakan an zuhuri daga zuhuri anna urwata akhbarahu ya bashi labari anna aisha ta qalat aisha ta faɗi matanin wannan hadisi idan muka diba can auza'i ya ruwaito gawa ga zuhuri a isnadin mu na farko anan kuma isnadi na biyu wa rawahu hajjaj ibn abi mani' an jaddihi an zuhuri sai zama kenan kakan hajjaju bin abi mami'in shi roto daga zuhuri ba a auza'i ba kenan kuma har yau dai nan auza'in a zuhuri ya roto ga urwa kuma ga aisha sai zama kenan mutaba'a auza'i an samu mutaba'a ta jaddu hajjaju bin abi mami'in ya ruwaito daga zuhuri kamar wada auza'i ya ruwaito حدثنا أبو نعيم أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غفيل عبد الرحمن بن غفيل أبو نعيم جيني من مستخرج على الصحيحين عبد الرحمن بن غسيل وتنصى في البهاري أقوى على السلام عبد الرحمن بن الغفيل الغسيل ده على السلام نقوم بسيتي بنو غسيل كويس Na kira babu alif wata nuska Abdurrahman ibn al-Ghazil kenan an raba shi zuwa ga kakanai shi Abdurrahman don hanzalat shi ne al-kasir mala'ika wanda ya tafi wurin yaki da janaba kuma sai aka kashe shi wurin yaki sai annabi ce ya ga mala'iku sun sauko su ne mai wanka kaga wanda mala'iku sun kawo wanka kenan an hazata an hazata ibn abi usayd an abi usayd radiyallahu anhu qal qala ya ce nace abdurrahman ibn al-gasil wani wuri da alif salam shi abdurrahman mahaifinsa suleiman abdurrahman bin suleiman bin abdullah bin hanzala ka kenan suleiman a hanzala ma uban kakansa ne hanzala bin abi amir al-ansari shine mala'iku suka wanka to abdurrahman suleiman ya haife shi shi kuma suleiman abdullah shi kuma abdullah hanzala ya haife shi ka ake na shi wanga abdurrahman ba ma jika na na hanzala ba don suleiman a jikan hanzala dan jikan hanzala na gina dan jika shi aka ma kunne ko shi abi hmm. kama kunnen wannan mala'iku sun kawo wanka ba yaro qala kharajna mun fita مع النبي تريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى انطلقنا إلى هائد أو كتي ولن ولن لمبو يقال له دا أكي كرن الشوط سونا ولن لمبو دي شعراري وندا أتكلم مدينة أنت الشوط أنت شيني ونن قولا سونا قولا الشوط hattan ta haina har muka kai ilaha tsaini ga wasu bangaye guda biyu fajalasna sai muka zauna Bai bainahuwa tsakaninsu فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا نبي يجي اجلسوا ها هنا كزونا أنا ودخل shiga. wa kada utiya bil jauniya alhali an kawo mai amarya jauniya ibnatul jauni kenan ba fa unzilat sai aka sakkar da ita fi baitin a cikin wani daki fi nahlin da yake cikin da dabinai cikin itacen da dabino a cikin wani daki da yake cikin itacen da dabino daga nan sai sake tashi bai kin kuma fi bai ba da tanwini ba ki bai kaji kam wannan da tanwini bai kin kuma kuma ya mata bai ki kuma ya mata an gane to shine in an ce bai ki kuma ya mata ya'ani kenan bazali na daga bai kin? amma wata riwaya wanga fi baitin na biyu babu shi fi baitin fi nahalin umaymatu bintun noma. a zai a fahimci wurin da kyau wata nuska ta sai buhari kai wanda yake rike ga hannunku fi baitin fi nahlin fi baiti umaymata bintun noma. haka ko to wata nuska fi baitin fi nakhlin umaymatu bintun nu'ma kenan baitin na wanda na ya shiga tsakanin da baitin na farko a wata riwaya babu shi ina ban da saboda haka sai dai kila kaɗan ja layi kasa kaɗan bayani kasa haka dan za ka ne fi baitin fi naslin fi baiti mata, fi baitin fi nahlin umaymatu bintun nu'man kashi almuhimmu fa unzilat aka sabkar ita fi baitin cikin wani daki fi cikin wasu itacen da biyu daki yake kenan to fa unzilat mabniyun lil majhuli yana bidan na'ibul fa'il wace ta an ka sabkar umaymatu bintun sai ya zama na'ibul fa'ili na fa'un zilat kamar an ce fa'un zilat umaymatu bintun nu'man fi baitin dinalin an gane in ko muka dauka fi baitin fi nahlin fi baiti mata. sai zan fi baitin a cikin wani daki fi nahlin a cikin dabino fi baiti umaymata sai zan badali daga bai baitin na farko ɗakin umaima kina ita ɗin da ɗin wadda aka ce mata jauniya ita ce umaima sunan abin nan to sunan ta na ko lakabinta malamai suka yi ne. wasu malamai suna ganin sunanta asma'u kamar da wasu rawayi a cikin wasu dattawan hadisi suka bayyana illai umaima su lakabinta ne sunan sunanta asma'u lakabinta umaima an fahimta ko بنت بنت بنت النعمان هو بنت النعمان ابن شراهيلا ابن شراهيلا كنا أنا شراهيلا مي أما تيني كأميما انظروا جيدا كاكن تناغو يوا أميمة بنت النعمان ابن شراهيل كنا شراهيلا واني دي غريتا نعم، ومعها دايتها tana tare da wata ta yi renonta. na tullaha, ma'anar dayatu mareniya mai reno, wata tabba mutum nono shi na jari ita ce ha dayatu, hafina ta فلما دخل عليها sallallahu alaihi wa عليه wa Sallama, lokacin da annabi shigo ɗakin amarya asma'u mai laƙabi umaima bintin Nu'man bin Sharahil annabi da ya shigo sallallahu alaihi wa sallam qala sai ya ce mata habi nafsaki li ki ba da kanki gare ni habi ki da nafsaki kanki li gare ni qala tace wa hal tahabul malikatu yo sarauniya malikatu sarauniya tana ba da kanta suka ga talaka suka ce talaka sarauniya na ba da kanta ga talaka a suka sukati talaka hmm? ya hari la hurmayan minkum bidahiyatin lam yalqaha suqatun qabli wala malik انظر يا حاج ya kai harisu tarhim tarhim harisu ya hari ya kai harisu la urma yamminkum bidariya kada a jeho da wata musiba ta daga gare ku lam yalqaha suqatun wanda talakawa ba su gabu da irin ta ba kabli kahinni wala maliku bale sarakuna a cikin nan suqatu biddul malik ko duk wanda ba malik ba suqatun nan wala Allah ya tawajihi alwahid wal jama'a ko kala marwaci yace fa ahwa bi yadihi sai annabi sun kuya da hannu ne ya fa'u ya dahu dan ya aza hannu ne alaiha akan ta litaskuna dan ta nasu fa kala sai ta ce a'udhu billahi minka ta kara ta da al'amari ta ce yana neman Allah tsari daga gare ka fa kala sai annabi yake ma amarya umaima ko asama aljauniya yace mata kad utti bi bi ma'azin ke ne mai tsari da mai tsarewa thumma kharaja alaina sannan na inda annabi ce mu zauna a cikin wannan lambu sai ya fito cin muna fa sai ce ya aba usaidin ya kai aba usaidin uksuha ka suturtar da ita raziki yayi turmi biyu ba ta turmi biyu razikiye ne sunan tuwagina na wannan lokaci haka ta musu razikiya eh razikiya dai ne mm razikiya dai ne ko razikiye ne nusha razikiye ne wa alhika da ahliha kace ta koma gidansu magana ta kare annabi ya sake ta dan imam al buhari ka wannan hadisi ana huskantar mace da saki ko aika mata dare ai gaba da gaba ya kamata ka faɗa mace ka sake ta ko ko a dan kai kai za ka tura wani shi wada mata yanzu nan wani annabi ba gaba da gaba ya sake ta ba ku ji ko ta ce mishi na farko ya ce ba da kanki gare ni ta ce ah, an kai ta wata na amarya shiga ɗakin ta ce sarauniya tana ba da kanta ga talaka <laughs> فنيتي فاتك اعوذ بالله منك امر ذاك في في سورة أبا قصيد كما سننا متعة شوتا تسكي فمتعوهن المسيء قدره المقتل قدره متاع بالمعروف بنجي يلا كيبي عليك بقى to amma wata riwaya ta biyu wannan matsalin na biyu a shi bayyana ila kibi a likita ya ce aikawa ya yi ko hmm. sha jambin alhiki bi ahliki wannan gaba ta kashi ta nuna cewa alhiki bi ahlikin sako ya aika masa ga wancan tunda ba so ju abin yau haruwa to almuhimmu nan Imam Buhari rahimu Allah ta'ala suna nuni ga wannan tarjama da cewa abin da ya fi kan mutum ya faɗa mace tsaki gaba da gaba gare ta da ita sai dai dan tura mata wani sako haka to bari mu ci gaba da karanta hadisan babin magani haka abin zai ci gaba da tafiya حدثنا عبد الله بن محمد Ibrahim ابراهيم اي بن علي بن an kisar wani abu fami to wa qala husayn ibn al-walid ibn al ya ce an ne saburiyu an abdurrahman shine wancan ibn al-gasili an abbas abbas ibn sahal an abihi sahal kenan wa abi usayd suju kenan qala sun ci. تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا أرمي أميمة بنت شراهيل بنت شراهيل كم بقى بنت وجه بنت النعمان بن شراهيل كنا أنا راء متنك كاكاني كما هو الشيء عبد الرحمن إن أنت راء باشي ga uban kakane ma uban kakane ba ma kakane ba don hanzalatu bin Amir al-Ansari ne wanda mala'iku suka hawanka shine al-Ghafil gasilul mala'ika kaga Abdurrahman ka ba kunne ne nan amma aka ce Abdurrahman ibnul Ghafil to haka nan Umayma binta Sharahil wanda Sharahil kakanta ne kamar da riwaya ta baya ta nuna ta bintin Nu'man ibn Sharahil mafhum falamma udkhilat alai lokacin da aka kai ta wuri ne ba sa tsaye da wuri shi na hannu ne ile zuwa gari ta ma'ana ni kanu ne ya taba ta baka anna haka da zalika kamar ta kyamaci haka fa amara aba usaidin sai hori aba usaidin an yi ha ikin mata wa ya ha, ya sutar da ita sau bai ni turmi biyu raziki yayi ne ko ya ta yi me yasa imam bukhari ka wannan bari mu ida na uku حدثنا Muhammad. الله بن محمد حدثنا ابراهيم بن ابي بن عبد الوزير حدثنا عبد الرحمن ايوه شيخ ابن الكثير عن حمزه عن ابيه وعن عباس بن سعد بن سعد an abihi bi haza da wannan matanin da muka karanta me yasa Imam Bukhari ka wannan saboda ya nuna al-Husayn bin al-Walid wanda ce wa qala al-Husayn bin al-Walid ya ruwaito wannan hadisi musharaka da Abu Nu'aym can in da kuka diba tun daga farkon wa hadisi na biyu a farkon babi babu man sallaka wa hal yuwajih da in kace haddathana al-Humaydi da gare sai wani haddathana Abu Nu'aym kenan al-husayn bin al-walid yayi musharaka da abu nu'aymin wancan na bayan ga ruwaito ga haji an fahimta yayi musharaka ga ruwaito shi daga riwaya Abdurrahman ibn al-Qasir sai dai da shi Abu Nu'aym da AlHusaini husayn bin al inda suka samu bambanci wane ne mallamin Abdurrahman shi ibn wane ne mallami ne da ya rawaito hadisin ga a riwaya Abu Nu'aymin kudi ba ta da kyau a riwaya Abu Nu'aymin haddathana Abu Nu'aymin haddathana Abdurrahman ibn Kathir anwa kenan wa mallamin Abdurrahman nan Hamza to mu koma can riwaya Hussein bin al-Walid an-Nisaburi an Abdurrahman an Abbas wa mallami ne nan yawa kenan al-Husayn bin al-Walid sharaka Abu Aban Ayman fi riwayatihi an Abdurrahman bin al-Ghafil amma sun bambanta ga wane ne malamin Abdurrahman bin al-Ghafil a riwayar a riwayar Abu Nu'aymin mallamin Abdurrahman bin al-Ghafil Hamza a riwayar al-Husayn bin al-Walid mallamin Abdurrahman bin al-Ghafil shine wa Abba an fahimta to sai a riwaya ta biyu riwaya ta biyu ba ga tana hadisuna abdullahi bin muhammadin ba حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزه عن عن أبيه كنا شيما a wannan riwaya ya nuna mallamin Abdurrahman wane ne Hamza kuma aka ce wa an wa an Abbas ibn Sahal kenan shi Abdurrahman ibn al kafi ya ruwaito hadisin ga ga Hamza an gane shi Hamza mahaifinsa shine Usayd shi Usayd ne shi ya ruwaito tare da wa tare da Abbas ibn Sa'ad ibn Sa'ad ko daga baban shi Sa'ad almuhimmu musharakat al-Husayn bin Walid da Abu Nu'aym ne makarat da ruwaitowa ga Abdurrahman bin Ghafir sai dai da bambancin malamai don haka dai Imam Buhari ya kawo wannan shi fa'idar kawo wannan an fahimta ko wal ilmu inda Allah حدثنا حجاج بن من هالد حدثنا حدثنا أمام بن يحيى عن قتادة عن أبي جلاد يونس بن جبير قال قلت لابن عمر ناكب ابن عمر واجب يونس بن جبير نتشم عبد الله بن عمر رجل طلق امرأته وهي هائض متن يسكي ما saki matar ba ta umarun nabi sallallahu alaihi wasallam ka haka nan ake tare ko wa ya ido. fa qala sai shi sai shi Abdullahi bin Umar ya ce tarifu ibn Umar ka san ibn Umar tambaya ce da ba ta bukata amsa shimfiɗa ta kawai sai tattaro hankali ne zuwa gare shi innan na umar abdullahi bin umar balla kamar hata wuriya cikin mata ta waye ha ibn tana mai haifa fa ata umar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi a umar yazo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa zakara zalika la ya fada mishi abin da yawa fa mara sai annabi ya hori umar an yuraci a ya hori abdullahi bin umar shumai da matar za a tsahorar in ta tsarkaka daga harin da ya sake ta ta koma wata harin ta tsarkaka ba a rada an yi tsallika yadda ne ya saki bal yi tsallika sai ya sake ta kaga a tsahorar abinda ka fassara ba daga wannan hailar da ya sake ta cikin ta ba sai ta yi wani tsarki na biyu saboda riwaya da an an gabatar ko mm-hmm. riwaya da ta gabata ta bayyana in wannan hailar ta tsauke, sai ta koma wata hailar ta yi tsarki sannan da yana so ya saki ko ya ci gaba da rikewa Kultu nace fa'al adda zalika talaqan ya lisafta wannan saki matsayin saki ce yace ara'aita ka bani labari in a a'jaza in ya kasa wastam ya yayi wa wuta, me zai kasancewa to a cikin wannan hadisi da muke magana akan cewa imamul Buhari ya kashi akan hal man tallaka wa hal yuwajihu ar-rajulu imra'atahu bi talaq nan babu bayanin ibn umar ya fuskanci matar da saki ko aika wata yi babu hadisin babu ba nasi karar cewa gaba da gaba ce ya sake ba nasi karar akan cewa aika mata sakon saki yayi sai dai galibin zanni galibi abin da ka haifar da saki ba lahiya nawa haka ba musamman ga mutane masu hankali to tun da shiƙaƙi shine mabnat talaq a shiƙaƙo mabnat talaq bisa ga rashin zama lahiya saki ga kinuwa dama shi saki tsirira na rashin zama lahiya rashin zama lahiya shi ka tsirar da saki ko ko mutum na sakin mara ɗaya ana zane kawai haka lahiya lau babu libabula kuma wa huwa aqilun ba dai mai hankali ba kam Ka zama da haka Imam Buhari shi shina lalaben cewa tun da shikaki an matsayin an matsayin haifar da saki to nan Abdullahi bin Umar abin da Imam Buhari ka san ya yi rinjayar ma'ana nan gaba da gaba ya sake ta sai ya nuna kenan abin da ya yi kan mutum ya ci huskan mata sai ya ba ta saki gaba da gaba amma kuma in ya sake ta gaba da gaban kuma ba haramun na ba ya kawo wancan hadisin na annabi da jauniya dan ya nuna sa wakili yayi ko aika mata bayan idon ta ya yayi ya kawo hadisin Abdullahi bin Umar tare da rajjahar da shiƙaƙi shiga tsakanin su don shi ya sake ta kai tsaye galibi gaba da gaba na sake ta duk da wannan kaga hadisin wannan na na za a yi shi ba da haka amma a cikin lafuzza ne babu abin da ka nuna gaba gare ta na sake ta ko ba gare ta na sake ta babu inda cikin lafazin nan kila amma da shi ko imamul buhari wani lokaci yakan yi buhutun zik tunane mai nisa inda ba ka sa tsammanin tarjama ta hito na ya gaishe ta to almuhim ku cewa in ajaza wata mahaka baya ma mun karanta shi wannan dalili na akan cewa saki kasawa ne kuma saki yana iya zama nau'in wauta dan in mutum bai kasa hankuri ba yana saki kaga abin da ya kamata shi hankuri ko to amma kuma kasa hankuri har a saki haramun nan ba haramun na ba shari'a kuma ta baka dama kamar kana dauke da kaya na kama su shin ba ka yi suwa eh, eh kuma kana iya daure haka kai gida sai ka daure haka kai gida amma kuma in kaji sun ishe ka ba sai ka yi suwa ba ka ji zan tafci ko to ala kulli halin kenan shina cikin wauta imanu tsala kai tsaye wa haka saboda shi saki in ba bisa ga uzuri ba ba bisa ga lura ta kama ba kasawa ne da wauta kuma shi sakin abinda sake da yake wauta hudu bisa biyar na saki sakamako ne bai zama alheri hatta ga wanda ya saki saboda asalin saki lalura ta kawai ba wani abu na wanda ana murna ne ko ana so ne babu inda shari'a ta kwadatar da a yi saki ko ta wani ladan wanda suke ba sati wani abu na dai kawai magani kamar baka da lahiya a yi maka allura ka kuka mutum a sokai da allura abin da ya ka zo na amma sadda da lahiya yana da ce a sokai da allura a sa mai ruwa ga jiki ne ko a sa mai magani ai kaga yana marawa da wannan suka amma asali in ba da rashin laya ba yana son a soke da allura to aka saki yake ga masu hankali ba saboda at-talaqu yuhdimul baita saki wani bom na mai rosa gida da ka sake saki to ka ɗauka bom na ka kana ma gidanka ya roshi wa yushattitul usra saki yana mawalin tarwatsewa iyali iyali nawa sun ka ragaice sun ka shirirce sakamakon sakamakon rabuwar uwa da uba wa yurisul hudna wal hayra kuma saki yana cikin bala'i ne yana jawo maka bakin ciki da demuwa daga baya in ka ya dawo musamman irin masu sakin nan uku sai a ga mutum ya koma cikin da na sani sai a ga mutum ya ji mauki bai inda mallan wani bai inda liman wani bai inda wurin almajiri wani dan tambaya akwai yara kuma ya kulle kowace yara wal iyadu billah an fahimmu kakkai saki sai bisa ga lalura malamai a bada akhlaq in wata lalura ta kama ta rabuwa bisa ga bukata bisa ga lalura kuma matar nan tana da mutunci tsakaninka da ita tana da ragowa to bai kamata ka ce ka sake ta ba tana kallon a karan kallon ta mata aka dai aika mata yayi amma wanda aka san haka wa oh, man ata aka fa fa'u bi da'ati wa man asaka ta arba'in mu dai ba da sakin gaba da gaba ko aika shi daga baya duk babu wanda ya haramta na ganin ne kamata mu tsaya saboda wannan babi sha da tsawo bancin tsawo kuma sha da tsawon magana ga tsawon rubutu ga tsawon magana babu man ajaza talaqas salat to mallabi ji zuwa za mu ci sati mai zuwa insha Allah menene matsayin saki uku gaba dai za su zartu ko ba za su zartu ba menene maganganun malamai akai kaga magana ce wadda take doguwa kuma ta mu tashi nan insha Allah sati mai zuwa allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته